barkan mu da haɗuwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da sha biyar ga watan rabi'u sani shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijira wanda ya daidai da sha uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da shida miladiyya dan ci gaba da karatu littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shi ne darasi na casa'in da casa'in da nawa ne da uku idan ba a manta ba inda muka tsaya ko babi na karshe da muka tsaya shine babun nahi anil qirani baina tamratayn wa nahwihim idan akala jama'atan illa bi izni rifqatihi haka ne ko za mu tashi babu ma yaquluhu wa yaf'aluhu man ya'kulu wa la yashba babu ma yaquluhu wa yaf'aluhu babin da yake magana kan abin da mutum zai faɗa ya aikata wani mutum din manya a kulu wanda duk yake cin abinci wala ya yashi ba amma baya jin ya koshi to ga abin da ya kamata ya yi a nan gaba in zai ci abincin dan ya ji ya koshi ko abincin bai karu ba adadin wanda ka ci jiya da shekaran jiya ba ka koshi ba a yau ko gobe in za ka ce kaza ko za ka aikata kaza wajen ci din to da izinin ubangiji za ka ji ka koshi za ka ji ya wadace ka <laughs> عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تفترقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه رواه أبو داود an karbo hadisi daga wahshi ibn harb Allah ya kare yadda a gare shi anna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qalu ya rasulullah wasu cikin sahabban manzon Allah tsira da mutum tabbata gare shi sai ce ya manzon Allah inna na'kulu wa la nashba mu man kasance mukan abinci amma sai mu ji ba ma koshi qala sai manzon Allah ce fala allakum taftarifuna mai yawa kuna ci daban-daban ne ba ku ba kwa siyayya na na'am suka ce eh haka ne kam muna ci daban-daban kowa aka sun sa daban kwanan sa daban wani baya hada ya ci da wani kala sai manzo Allah ce fajtami'u ala ta'amikum to ku rika haduwa akan abincin ku daga yau sannan wadhkuru smallahi ku ambaci sunan Allah ko duka lokacin da za ku fara ci yubarak lakum fihi sai a sanya muku albarka a cikin abincin abinda da in kai kaɗai ka ci baka koshi ba a yanzu idan ka ci tare da jama'a sai ka ji ka koshi abinda da sakamakon rashin bismillah baka koshi ba a yanzu a sakamakon bismillah sai ka ji ka koshi rawahu abu dawud wannan hadisi al-imam abu dawud ya ruwaito shi ina da wannan fanka da za ta rika ba da haka din ta yi kusa da ni kuma a tsaye da nesa take da ba da an fahimta ko da haka dai wannan yana nuna mana mustahabbancin a ci abinci tare tsakanin manya da yara tsakanin manya a junansu ko yara a junansu tsakanin maza da mata in sun kasance dangantaka ce wadda babu aure a tsakani wato kamar wa ya ci abinci da kannansa mata wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya duk ya halatta su ci abinci a kwano ɗaya a daro ɗaya a akwashi ɗaya katon tire a sa kowa ya zo a gida tsakanin mai gida da matansa da ya'ya kowa ya sa hannu a ci amma idan akwai waɗanda aure aure ba haramun bane a tsakaninsu to kaga wannan ba shi halatta namiji ta abinci da mace wadda take muharramarta an ga wadda take ajnabiya mace wadda take ajnabiya ba muharramarta ba shi halatta a ce a sa abinci kwano daya a ci tare ina fata mun ji wannan sannan cin abinci tare dan ba wajibi bane amma mustahabi ne ta yadda in inda za a ci tare in to shi yafi amma idan aka ware kowa ci nashi to kuma ba haramun aka aikata ba sai dai an bar abin da shine yafi don Allah a cikin alkur'ani mai girma ce laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata babu laifi a ku ko ku ci tare ko ku ci a ware daban-daban amma dai a hada din hadisi ya nuna yafi sama da mai warewa daban-daban babu amr bil akli min janibil qas'ati والنهي عن الاكل من min باب babin da yake umarni da cin abinci min janibil qas'ati a gabar akwashi ko kwano kar mutum ya sa ya ce zai yanko abinci a tsakiya sai dai daga gefe wannan an anil akli min wasfiha da yin hali dangane da cin abinci daga tsakiyar kwanan da ake cin abinci sai dai mutum ya rinka ɗiban na gefe har ya kai ga na tsakiyar in na gefen ya ƙare ma'ana dai na tsakiyar shine karshen abin da za a cinye na gefe ake fara ci fihi qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin wannan babi ya dace a kawo faɗin manzo sallallahu alaihi wa sallam a hadisin da ya gabata a baya da yace wa kul mimma yalika ka ci abin da ke gabanka muttafaqun alaihi kama sabaqa hadisi ne da bukhari da muslim suka rawaito kamar yadda ya gabata وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala yace al barakatu tanzilu wasfa ta'am al barakatu tanzilu wasfa ta'am al baraka tana sauka a tsakiyar abinci fa kulu min hafatayhi to ku rika ci daga gefansa wala ta'kulu min wasafihi kar ku daga tsakiyar kwano din ko daro ko tray wanda aka zuba ana ci tare sai dai ku rika cin gefe ku rika cin gefe har ya zanto tsakiyar shine karshen abin da dan kuna ci albarka tana sauka to inda ta sauka a tsakiya ne take sauka idan mutum aka riga aka cinye tsakiyar ta kuma babu inda za ta sauka to kaga waɗannan ababai ne wanda in banda wahayi ba abin da zaka iya ka tabbatar da su tunda ya ce ya shallake hankalin mai hankali ko tunanin mai tunani abu ne wanda idan ka baya ganowa sai abinda mai wahayi ya sanar da kai wanda ake wahayi ya sanar da kai shine annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu ba an hawa in huwa la wahyi wannan hadisi rawahu abu dawud da tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wa an abdullah ibn busr radiyallahu anhu qala daga abdullah ibn busr ibn busr Allah ya kare da gare shi yace kana lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qasatun manzon Allah ya kasance yana da wani katon akwashi yuqalu laha al sunan akwashin kenan yahmiluha arba'atu rijalin saboda girman akwashin mutum hudu suke dauka abincin gidan mai kyauta ne ba abincin gidan mai rowa ba abincin gidan mai rowa ne mutum ɗaya ne ko yaro ba zai iya daga amma za a kawo ne da yawa mutane su zo su ci akwashin ya zama ƙato mutum hudu za su yi kama kama a fito da shi ka ana zaman lafiya ba an gane ko ya arba'atu rijalin mutum hudu ke dauke da wannan akwati falamma adhau wa sajadu duha yayin da ranar babbar sallah ta zo kuma aka je aka yi sallah ta babbar sallah sallar idi utiya bi tilkal qas'a sai aka zo da wannan akwati ya'ani wa qad surida fiha a cikin akwashin kuma an yi talagen nama shine astarid waɗansu da dama daga cikin masu fassara gida suna fassara shi da tuwo to in an fassara shi da tuwo to an fassara kalma da abin da ya yi kama da ma'anarta amma ba da cikakkiyar ma'anarta ba dan su sukan ce astarid idan aka samu gari ko na masara ne ko na alkama aka tsakin aka yi talgen su sannan aka yi yanka nama kanana kanana kanana aka tuka da shi to wannan shine asari abincin da yafi kowanne kima a wajen balaraban da shi yasa manzo Allah ke cewa fadlu aisha ala sa'irin nisa ka fadlu sariri ala sa'irin ta'am fifikon na aisha akan ragowar mata kamar fifikon sarid ne akan sauran abinci kaga ranar sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an yi abinci na musamman a ranar sai aka fito da shi faltaffu alaiha duk sahabbai suka kewaye wannan akwashin falamma kasuru yayin da suka yawaita jasa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya gurfane a cikin zaman sa dan shine zaman da ba zai turi da yawa ba domin idan ya zama na harɗe ya bude jikinsa to kaga wani zai rasa wuri to sai manzon Allah ya takure jikinsa sai ya gurfane ba sai da nan fassara jasa ba amma na san yadda kalmar take idan ka bibiti kafin larabci da take fassara ta zama ne wanda gwiwoyinka na ka dingina su da ƙasa nan bayan kafarka bayan ba tafin ba shi kuma ka kifa shi bayan yana kasa tafin na sama ah, ba a zaman sallar ba a zaman sallar zaman rakumi kenan inda yana da fili da na da muku babu fili wanda dai shine aljusu akan kai dasa ya dusu dusiyan ko dusuwar wanda dai shine gasa wato gwiwoyinka na ƙasa ka shimfiɗa ka tokara su da ƙasa sannan kafafunka yau yadda malamin nan yayi kaga kaga haka to da sake wanda ya gani a nan wurin ya gani to kaga wannan hikimar haka shine manzo Allah ya takure sa haka dan kare su wuri dan kowa ya samu wuri ya shiga tunda jama'a sun yawa da wannan zaman da yayi da kuma da za a ce zauna yayi harbe kaga zai turi da yawa dan haka sai manzo Allah ya haka dan kowa ya samu wuri ya shiga kun gane dai falamma kasuru wato yayin da suka yawaita gasa sa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ya gurfana akan guyoyinsa fa qala arabiyyun sai wani mazaunin karkara yace da manzon Allah ma hadhihi aljilsa wannan wani irin zama ne kuma fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce inna Allah ja'alani abdan kariman Allah ya sanya ni in zama bawa mai karamci walam yaj'al alli jabbaran anidan bai sa ni ba in zamanto jabbaran azzalimi anidan mai saurin kai wato wanda zai bambanta kansa da sauran mutane kawai dan yana shugaba shi yasa ka ga nayi irin wannan zaman dan kowa ya samu wurin zama shi yana ganin bai dace a ce manzo Allah ya zaman da zai takura kansa bayan shine mai gidan shine shugaban ya balaga da yake so mana idan yaso wanda ya samu wuri ya samu wanda bai samu bai hakura sama da Allah a Allah ya sa ni in zama mai karamci ba zan yi irin wannan zaman da kake so ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sannan sai manzon Allah tsara da mutum tabbata gare shi yace kulu min hawalaiha wa da'u zirwataha yubarak fiha kulu min hawalaiha ku ci daga gefen akwashin kowa ya rinka yankan loma daga gefen akwashin wa da'u zirwataha ku kyale tsakiyarta Ƙololuwanta samanta yubarak fi za a sanya muku albarka rawahu abu dawud bai sanadin jayyid abu dawud ya rawaito wannan hadisi da sanadi wanda yake jayyid wato karbabbe zirwata ha ai a alaha bi kasr zali wa dammiha ko ka ce ha ko ha duk dai larabcin yayi shi kuma wannan babi ya nuna mana kenan ladabin cin abinci shine mutum ya rika ci daga gefen kwano daga gefen faranti ko plate ne ko menene daga gefe ne zaka rika ci har suke je tsakiya ba suke tsakiya ba saboda albarka idan ta tashi sauka a tsakiya suke sauka babu karahiyatil akli muttaki'an babin da yake magana dangane da karhancin cin abinci a kishin gide mutum ya ci wani abu a kishin gide an abi juhaifata wahab ibn abdullah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا آكل متكئا رواه البخاري hadisi daga abu juhaifa shine wahab ibn abdullah Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la ne muttaki'an ni bana cin abinci a kishin gide wannan hadisi bukhari ya rawaito قال الخطابي أبو سليمان الخطابي يا فتى يتي المتكئ ها هنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته abin da ake kira da almuttaki'u a cikin wannan wurin ana nufin aljalisu mu'tamidan ala mutumin da ya zauna amma ya bayar da karfinsa akan wato anan kishin ne kun san me kamar rabi a zaune tunda sun taba kasa amma kuma nan gefen sa yana kan qala wa arada annahu la yaqudu ala alwita'i wal wasa'idi abinda da yake nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya kishin akan shimfida ko akan matashin kai ka fi ilimin yuridu al-iksara min at-ta'ami kamar wanda yake son ya da yawa bal yaqudu mustawfizan mustawti'an wa ya'kulu bulghatan wato manzo Allah sallallahu alaihi yakan zauna ne mustawfizan a daidaice la mustawti'an ba a kaikaice ba wa ya'kulu bulgatan ko manzo Allah in ya tashi cin abinci yakan ci wanda zai wadace shi ba sai ya koshi kas ba hadha kalamul khattabi wannan magana duk tana cikin abin da al-Imam al-Khattabi ya faɗa wa ashara ghayruhu ila anna al-muttaki'a huwa al-ma'ilu ala janbihi wani wanda ba shi ba ya fassara almuttaki shine wanda ya kai kaita a bisa ga ya kwanta akan sa wallahu a'lam a takaice dai manzon Allah yakan zauna ne a can abinci baya karkatawa ko wace irin karkata sawa'un ka jingina da hannunka haka ka yi dafe manzo Allah bayan haka wajen cin abinci ko kuma ka kishingida haka ko akan fulo ko akan wani abu manzo Allah bayan haka wajen cin abinci hikimar rashin yin hakan shine suka ce wanda yake yin haka yawanci wajen ya baiwa cikin sa damar budewa ya ci abincin da yawa waɗansu kuma suka ce a'a girman kai yake nuna wato kamar kasaita ji da isa ne a kishin gide to manzo Allah ko baya da wannan halayya sallallahu alaihi wasallam yana cikakken tawadu tunda Allah ya yi masa wahayi ya zo mai tawadu yace inna Allah awha ilayya an tawadu hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad وعن انس رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جالسا مقيا ياكل تمرا an karɓo hadisi daga Anas dan Malik yace na ga manzon Allah sallallahu da wasallam tabbata gare shi jalisa ne yana zaune muqiyan wato ya hada duwawansa da kasa ya akulu tamran yana mai cin dabino al-muqi kenan wato al-iqa cikin zama shine mutum wannan kafar ya kai kai tasa nan wannan kai nan gurin haka ya kasance gaba daya da cinyoyinsa da duwawansa sun hada da kasa sai da bai zauna akan kafarsa ba shine al-iqa yace na ga manzon Allah ya yi irin wannan zaman ina cin abinci wato ina cin dabino abinda wannan ke nuna in kai irin wannan zaman ya halaka ke al-muqi huwa alladhi yulsiku al-yatayhi bil ardi wa yansibu saqayhi al-muqi a cikin harshen larabci huwa alladhi yulsiku al-yatayhi bil ardi shi ne wanda ke dan farar da tsuwawansa akan kasa wa yansibu saqayhi kaurinsa kuma ya kafa shi haka gefe da gefe ila ka babu istihbabil akli bi salati asabi babin da yake magana akan mustahabbancin cin abinci da yan yatsu uku wa istihbabi la'qil asabi da kuma mustahabbancin sida yatsu idan an ci abinci a sida hannu wa karahati mashiha qabla laqiha da karhancin goge hannu din da hankici ko wani tawul qabla laqiha kafin mutum ya sude wastihbab laqi da mustahabbancin sude kwanan da aka ci abinci a ciki ko akwashin ko plate wa akhdhi luqmati allati tasqutu minhu da mustahabbancin a ɗauki lomar da ta faɗi ƙasa wa akliha kuma a ci wa mashiha ba'da la'aqi bisa'idi wal qadami wa ghayriha wa mashiha wato da shafe hannu din ba'adal laqi wato bayan mutum ya riga ya sude hannunsa to zai shafe hannu bisa'idi wal qadami wa ghairiha mutum ya riga ya ci abinci ya sude in ya tsunsa to kenan idan akwai wani tawul kuma ko hanki sai sa kuma ya goge bayan ya riga ya sude idan babu wannan hanki sai ya haka da hannun shi mun je ko mun za a cikin kafarsa da yadda ake yi da <laughs> ko ba <laughs> yadda ake yi da din waɗanda abubuwa wato yanzu abu nawa ya kulla mana babu kai na farko can abinci da in yatsu uku na biyu sai in yatsu bayan mutum ya ci na uku karhancin shafewa kafin a tsire sannan kuma na hudu idan loma ta fada ƙasa a ɗauka to waɗannan ababe su ya kulla babu kai za mu gani kuma yaya hadisan za su nuna wannan ababen da ya faɗa tunda wannan abin da ya faɗa da awa ce hadisan da ke zuwa nan gurin sune zamu ga dacewarsu da mas'alolin ko rashin dacewarsu da kuma hukuncin wajibi ne ko mustahabbi ne عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلأقها aw yul'iqaha muttafaqun alayh an karbo hadisi daga Abdullah dan Abbas Allah ya kare ta garin su shi da mahaifinsa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza akala ahadukum ta'aman idan dayan ku yace abinci fala yamsah asabi'ahu kada ya shafe kar ya kar ya goge yatsunsa da wani abun gogewa tsumma ko tishu sunan ko wani abu hatta ya la'aqaha har sai ya sude yatsun aw yul'iqaha ko ya bayar an sude mata muttafaqun alaihi ko dai ya da kansa ko ya bayar a suɗe masa to shine malamai suke cewa ba yadda za a ce ya bayar a suɗe masa wani ya suɗe maka yatsu in ba sai daga cikin biyu ba ko dai matarka idan akwai kyakkyawar fahimtar juna akwai haka din to ka gani shike da sai su suɗe maka ko kika suɗe masa wanda kuma soyayya ta take kawo haka fahimtar juna ke kawo haka manzala sallallahu yana haka tsakanin shi da matansa ko kuma yaro karami da kake wasa da shi bayan ya ci abinci bai iya sada hannu baka sada masa cikin ƴaƴanka zaka iya masa baka jin wata kazanta dan danka ne ko kai ka ce ya sada maka yaro karami duk ba za ka ji wannan ba to shine hatta yal'aqaha aw yul'iqaha muttafaqun alayhi وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها كعب كان مالك يتي ناقا من الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع يلا كان أبنت دا إن ياسو فإذا فرغ إن يكمل لعقها kaga anan gurin waɗannan hadisan sun nuna maganar mai a tsuɗe yatsu bayan an ci sannan kuma wannan na ƙarshe ya nuna mai fi da in yatsu guda uku to wannan wajen fi da in yatsu guda uku malamai suka ce wannan ya shafi dukkan abin da ya iya daukowa da in yatsu guda uku amma akwai abin da in yatsu guda uku ba zai dauku ba yanzu misali idan mutum zai ci shinkafa da in yatsu guda uku yau zai kare ina fata an fahimta amma idan aka ce tuwo ne da in yatsu guda uku dan wake ne da in yatsu guda uku a biredi ne zaka butsuro da in yatsu guda uku wannan duk mutum zai iya yiwa ina fata an fahimta amma duk abin da zai wahalar da in yatsu guda uku kila ba zai dauku ba to wannan babu laifi idan ka kara suka zama hudu ko ka kara su zama biyar amma duk abin da zai dauko da in yatsu guda uku to musahabi ne ka da in yatsu guda uku to abinda wannan kuma ke nunawa ne rashin haɗama wajen cin abinci dan ana son kai kanka abincin lokacin da zai shiga jikinka gwargwadon yadda ka tauna shi da yawa a bakinka gwargwadon yadda na'urar da suke markada abinci ba za ta wahala da yawa ba to kuma tauna shi da yawa ya danganta ne da karancin abincin idan yayi yawa dole ka haɗe wani bai tonu ba to kuma na'urar da ke markaɗe abinci a ciki kuma dole ta yi aiki da yawa to kuma idan ta yi aiki da yawa har ta zo ta gaji kai kuma da sauran shekarunka a duniya to za ka samu matsala a ka na tsufa <laughs> ina ba dan kawo halar da ita da aiki an yi maka ita zaka yi shekara tamanin a duniya ya kamata a ce ayyukan da take ya kai ta yi shekara tamanin ba ta lalace ba sai kawo halar da ita tun da kuruciyarka wajen manya-manyan loma da ba ka taunawa sosai da hadama da cin abu mai tauri da yawa a ta wahala kafin ta barka ɗaya to tana aiki da yawa har ta gaji kai kuma ga kwanakin ka a duniya ita kuma ta gaji ka ga ko matsala to dai shine hikimar ɗauka kaɗan kaɗan sai ya zanto cewa mutum zai ji daɗin zai ji daɗin taunawa sosai kuma zai ji daɗin haɗewa ma bai wahala ba sannan kuma a ciki kuma dai abin bai dame shi ba dan abincin ba wai ci da yawa bane yake hana jin yunwa albarkar da ke ciki ne ke sa wato ba a ji yunwa ba وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة rawah muslim an karɓo hadisi daga Jabir dan Abdullahi Allah shi kare da gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yi umarni bil asabii asabi wato da sude yatsun hannu wa da farantin da aka ta abinci da as-sahfa ya shafi dukkan mazubi da ake zuba abinci sai dai galibi akan ce as da idan abu ya zanto a buɗe kamar faranti ko plate ko menene wa qala yake cewa kuma innakum la tadruna fi ayyi sa'abikum albaraka barka. ba ku san ba a ina albarka take a cikin abincin ku kila duk wanda kuka ci ba ku ci mai albarkar ba wanda kuka rage a kwanan shine mai albarka kila duk wanda kuka ci ku ci ku ci mai albarkar ba dai abinda wannan ke nunawa muhimmancin mutum ya tsaye dan saboda bai san a ina albarkar ta tsaya ko ta makale ba amma idan mutum ya cinye abincin ya tsaye kwano to ya tabbatar cewa lalle ya ci albarka amma idan ya bar wani wuri da bai tsaye ba kila a nan wurin albarka take to kaga wannan ke da muhimmancin da in za ka ci abinci ka zuba daidai yadda ba za ka rage ba don idan ka koshi ba sai ka kara ba ka kake amma ka ɗebo da yawa ka ci kuma ka bar sauran akan plate to wannan kila duk wanda ka ci ka ta albarkar ka bar albarkar kuma yanzu a baya ne hikimar ka sanya ɗan kaɗan idan baka ba ka ɗan ƙara kaɗan har ka sanya kayan ka gaba ɗaya وأنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم daga Jabir dan Abdullahi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha idan lomar ɗayan ku ta fadi falyakhudha to ya ɗauke ta falyumit ma kana biha min adan in ta taba wani abu ya goge ya cire wannan abin da ta taba ya jefar wal yakulha ya ci kayansa wala ya da ahalin shaitan kare barwa shaitan ita wala ya da hu mindil kare ce zai goge hannunsa da wani hankici ko tsumma hatta yal'aqa a hu sai ya sude yatsunsa fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al baraka don shi bai sani ba a wani bangare na abincinsa albarkar take rawahu muslim muslim ne ya rawaito shi kusan duk ababen da ya jeranta a ciki sun shiga cikin hadisa وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال daga Jabir dan Abdullahi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna shaytana yahduru ahadakum inda kulli shay'in min sha'ani shaytan yakan zakewa dayan ku a yayin kowane abu da zai yi cikin sha'aninsa cikin sha'aninsa hatta yahdurahu inda ta'ami har sai ya zakewa dan adam a wajen abincinsa fa idza saqatat luqmatu ahadikum idan lomar ɗaya ta kubuce ta faɗi falyakhudha to ya ɗauke ta falyumit ma kana biha min azan ya goge abin da yake tattare da ita na datti ko kasa da ta taba ya share thumma liyakul sannan ya ci wala ya da'a li shaytan kada ya barwa ɗan ita fa idza idan ko ya kammala falyal'aq asabi'ahu to kuma ya tsitse ya tsunsa fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-baraka dan bai sani ba a wanne daga cikin aina albarka take cikin abin da ya ci rawahu muslim kuma muslim ne ya rawaito shi duk waɗannan ya yayin uwa mutum zai kalle su ne a mahanga ta shari'a shikenan sai ya hutar da kansa babu yanda za a yi manzan Allah ya yi umarni sai da abin da yake alkhairi ne sai dai ba lallai bane bai bayyana gare ka ko ga kowa ga kowa cikin mutane kamar yadda baya hana abu sai sai yan abu ya zama menene sharri ne sallallahu alaihi wasallam sai dai ba lallai bane ya bayyana gare ka ko ga kowa da kowa cikin mutane amma idan mutum ya gamsu yin sallama wa nasoshi na shari'a to shi kenan amma wani da ya kalli abu sai ga sai ya kwatanta da shi wani abin da ya sani ba na shari'a ba ko ya kwatanta da al'adar gari ko ya kwatanta da ci gaba ko wayewa ko rashin wayewa zai ga cewa ai kazanta ce yanzu lomar ko ta fada kasa mutum ya dauka ina fata mun fahimta to amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin ce baka dauka da shi ka dauka sai ne ce idan ka dauka idan akwai da kika yi mai ka goge ka cire wannan dattin inda kasar ka taba ka jefar sannan sai ka shiga ka karka barwa da ya kuma yi ta'alili dai idan ka bari to ka barwa shaytan وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله wa واله وسلم اذا اذا اكل طعاما لئق اصابعه الثلاث انس بن مالك يقول من الله صلى الله ya kasance idan ya ci abinci yakan su yatsunsa uku wa qala kaji yace kuma yace kuma idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha walyumit anha al-adha walyakulha wa la yad'aha li shaytan wato kamar da ruwaya da tauce baya wa amarna sannan kuma yayi mana umarni manzo Allah yayi mana umarni inji Anas an naslutal qas'ata wato ainihin mu akwa akwashin da muka ci abinci ko kwanan da muka ci abinci wa qala yace innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum albaraka dan ku ba ku sani ba a ina albarka take a cikin abincinku rawahu muslim imamu muslim ya rawaito wannan hadisi duk cikin ababen da muka faɗa kowanne mun samu hadisi akai ko sai abu ɗaya da ya rage shine wanda idan mutum bayan ya saɗe hannunsa aka ce zai goge hannun ko da tsumma ko ya goggoge da hannun jikinsa haka ko ya goggoge kan kafarsa عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابر رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار سعيد بن الحارث يا تنبي جابر كان عبد الله دنجني دين الولاء idan mutum ya ci abin da wuta ta taɓa shi da abin da ko aka gasa ko aka dafa ko aka soya idan mutum ya ci shin bayan ya ci kuma sai ya yi alwala faƙala sai jabir ya ce la a'a qad kunna zamanan nabi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance a zamanin annabi tsara da mutum tabbata gare shi la najidu misla zalika ta'ami illa qalilan irin wannan abincin da za a ce wuta ta taba shi ba ma samun shi sai kadan yawanci danyen abinci muke samu yayin itace ne dabino inabi dabino inabi yayin itace amma dai a ce ga wani dafaffen abinci an dafa ko an gasa ko an soya ba ma samu sai dan kadan in ji dabi fa idan ko har muka same shi lam yakullana lana manadil to ba mu da wato hankici da zamu goge hannunmu ko waɗansu tsumma ko wani abin nan takardu na zamani da za goge hannu bayan ka ci abinci illa akuffana wa sawaidana in dai muka ci abin bayan mun da hannunmu to ko babu yadda zamu yi kuma sai dai mu goge bi akuffuna wato tafukan hannunmu wa sawaidana da kuma zira'in hannunmu wa kadamana da kafafunmu sun mu nusalli lana natawadda sannan mu yi sallah ba sai mun ta alwala ba rawahul bukhari imam al-bukhari ya rawaito wato kaga suna cikin hali na rashin wadata kwarai a wancan lokaci idan mutum ya ci abinci ko da ya saka hannun shi amma zai rika jin mai wani danko danko bai samu tsumma ya goge ba gele ne ya goge tsumma zai ji wannan ya ragu da kuma ruwa ba lallai bane ba suna da wadataccen ruwa a wancan lokaci musamman a cikin halin tafiya in ba a cikin zaman gida ake ba ruwa kan yana da wahala tun da cikin sahara suke zaune da haka ba lallai bane ba a amfani da shi kada ga amfani da shi wajen ki hannu a tashi sha kuma babu nisha to saboda haka sai su goggoge hannayen su haka a jikin su su goggoge a jikin kafar su shikenan dan dai su ji babu dankon a tattare da su maganin yin alwala daga abin da wuta ta taba shi kamar abin da aka dafa ko aka gasa ko aka soya a da a farkon musulunci wajibi ne idan ka ci abin da wuta ta taba shi to sai ka yi alwala daga ba sai aka shafe wannan hukunci ma'ana yanzu kana da alwala sai ka zo ka ci wani soyayyen abu ko gasashe ko dafaffe ko da ka yi abin da alwala take rawarewa ba tunda ka ci wannan abin kuma sai ka yi sai ka yi alwala to daga ba sai aka shafe wannan hukunci to amma yanzu idan ka ci abinci yin alwala din ta zama wajibi ba ta zama wajibi ba to amma yin ta ko mustahabi ne har yanzu kaga dai baka yi wani abin da ke warware alwala ba amma in ka ci abinci ko da baka yi abin da ke warware alwala ba to kuma sai ka sake yin alwala bayan kammala cin an fahimci wannan cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka tambaye shi shin za mu yi alwala idan mun ci naman raƙumi manzo Allah ce e lalle ne duk wanda ya ci naman raƙumi sai ya alwala dan cin naman raƙumi na warware alwala sai suka ce to naman tumaki da awaki fa sai manzo Allah ce in kun ga dama ku yi in muku ga dama ba ku bari wato wannan sai ya nuna kenan alwudu mimma masatin naru mustahabbu idan mutum ya ci abin da wuta ta taba to yin alwala ya mai mustahabi sai fa in naman raƙumi ne to yin alwala ya mai wajibi dan naman rakumi yana warware alwala bisa ga zance mafi inganci babu taksir al-aidi ala ta'ami babin da yake magana dangane da yawaita hannu akan abinci wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi yace manzo sallallahu alaihi wa wa sallam طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة متفق عليه wato abincin mutum biyu zai ishi uku abincin mutum uku zai ishi hudu in ji manzan Allah sassu wato wannan sai nuna idan ana cin abinci tare albarka ta fi shiga ciki sama da idan aka ce kowa ya ci da nashi shi kadai wa an jabirin radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية رواه مسلم جابر بن عبد الله yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa abincin mutum daya zai ishi biyu abincin biyu zai ishi mutum hudu abincin mutum hudu zai ishi mutum takwas rawahu muslim ko da kanka za a gane da aka ce gidanka ko uku ne ko ko hudu ne kun shirya abincin ku dare ko hudu sai kuka yi baki mutum biyu ba ku tsammanin za su zo da haka wajen auna abincin ku ku auna da su ba to insha Allah za ku kun ci ku da bakin kuma kowa ya kusa ba sai ka sai ka ba za ka sai girkawa ba an sauke abincin kenan wanda kun auna ku hudu sai ga baki mutum biyu ko ga baki mutum uku cikin iko Allah za ga abincin da ya kyau <laughs> to kaga kenan shi tare din yakan kawo albarka ko musamman idan shi tare ɗin kuma banda ma albarkar za a samu a ciki amfaninsa za ka koya wa matanka da 'ya'yanka ladabin cin abinci irin wanda muka karanta a cikin babukan da suka wuce a baya tun ma daga darasin da ya wuce tun daga zama tun daga yin bismillah tun daga wanke hannu kafin abinci tun daga mutum ya ci gabansa rashin haɗama ɗibar kaɗan kaɗan kar mutum ya rinka babbar loma ko kuma kar mutum ya rinka yin kirani an yi yin kanama dan adadi haka wani ya ɗauki biyu shi kaɗai kaga duk zaka koyar da yaranka a cikin wannan wannan sai in kun ci tare zaka iya gani in ba tare kuke ci da kullum ana faɗa akan yankan nama wani ya ɗauki biyu wani kuma dai kawai samu ai san to wannan amfanin mutum ya ci abinci kenan tare da iyalinsa babu adabi shurbi wa istihbabi tanaffusi salatan an gaba cin abinci sai maganar shan abin sha yace babu adabi shurbi واستحباب التنفس ثلاثا babin da yake magana dangane ladabi sha da kuma mustahabbancin yin numfashi sau uku wajen shan ruwa wannan numfashi da zai yi sau uku kharijal ina'i a wajen kofin da yake shan ruwan wa karahati tanaffus fil ina ko babin zai magana dangane da karhancin yin numfashi a cikin kokon da kake shan ruwa wa istihbabi idaratil ina'i alal ayman da mustahabbancin miƙa kokon da ka sha ruwa zuwa ga damanka fal ayman shi ma zuwa ga damansa ba'dal mubtadi bayan wanda ya fara ka wato babin zai magana akan ababe guda nawa kenan farko dai wato ana son mutum ya sha ruwansa ya kammala cikin numfashi uku wato kar mutum ya yi numfashi ɗaya don zai wahalar da kansa ina fata an fahimta mm. eh, kamar ga kofin nan zaka sha ruwa idan ka sha ka sha ka sha kadan sai ka daga sai kai numfashi a waje sai ka sake kafawa sai kuma ka sake daga sai kai numfashi a waje sai ka sake kafawa kai na uku to shikenan wannan shine shan ruwa da manzo Allah ya koyar da kai numfashi ya kama ka karkaya a cikin mai dan kai kila wani zai shi ruwan kuma musamman idan an kawo irin kwanan na shan ruwa zaka sha ka ba wani ka baka sha wani numfashi ya kama ka kai numfashi a cikin miya ko da su kwayoyin cutar da za su fito daga jikin kuma sauka a ruwa sannan ka bawa ko kuma kalli wani abu na karanta ya sauka wani ya kyamar sha to sai sai in ka yi numfashi sai ka cire kwanan daga bakin ka yi numfashin a waje sannan ka mayar yadda addinin musulunci ya karantar ke an gane ko sannan kuma idan mutum ya sha ruwa din zai bayar sai ba na damansa ba na hagun dinsa ba shi ma ya ba na dama shi ma ya ba na dama har a zo kan wanda yake na ƙarshe wato wanda ya fara taya idan ya gama na dama zai ba shi ya fi cancanta ka bashi an anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yatanaffasu fi sharabi salasan anas dan malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yakan yi numfashi uku fi sharabi wajen shan ruwa ko shan abin sha yakan yi numfashi salasan so uku ya'ani yatanaffasu kharij al-ina'i abin da yake nufi manzon Allah na yin numfashin ne a wajen kokon shan ruwa din ba a ciki ba wa an ibn abbas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abdullah dan abbas yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la tashrabu wahidan ka shurbil ba'iri kar ku yi sha daya kamar shan ruwan raƙumi walakin ishrabu masna sai dai ku sha so biyu biyu wa thulatha ko so uku uku me yake nufi a sai an cika kofin nan da ruwa kawai in sashi a baki na kada in ɗauke har sai ya kare in yaka in aji <laughs> maza Allah ta karka haka ko dai kai numfashi so biyu ko kai numfashi ma'ana kar kowa ya shanye ruwan da aka kawo masa a numfashi ɗaya ina fata an fahimta in kuma zai numfashi to kare numfashi a ce. malamai suka ce saboda kishirwa asalinta ciki ne ke ɗaukan zafi idan ya ɗauki zafi wani turiri na fitowa waje to shi wannan turirin idan ka sha ruwa ɗin a hankali yana shiga sai yake kwantar da zafin a hankali a hankali idan ka shigar da shi gaba ɗaya to kuma zai cutar da kai ta fuskar kiwon lafiyarka shi yasa ba a son ka rinka shan ruwa ɗin kaddas da ƙarfi an fi san ka rinka aika shi manzo Allah idan ya tashi shan ruwa tsotsan sa yake yi ba kwankwadar sa yake ba sallallahu alaihi wasallam tsotsai haka yana surba haka dan ya rinka shiga a hankali a hankali to ya fi kashe kishirwa ko yanzu ka kawo ruwa ga mutane guda biyu darajar kisirwar su iri daya kowa ya sha zafi ya gaji sai ka kawo ka auna ruwa kowanne ka bashi daidai yawansa daya to wanda ya rinka tsotsa ya surba ya surba har ya shanye zai fa kashe masa kishirwa sama da wanda ya daddake shi ba zai taba kashe masa kishirwa ba ina ba zan fahimta yakan sa kuma ya ko cikin sa ya kulle ko ko ya je ya kware ko wani abu makamancin haka zuwa masu bincike suka ce na haifar da ciwon hanta to da haka ba a daddaka sa tsotsar sa ake la tashrabu wahidan kashur bil ba'iri kar ku kar ku sha ruwa kwankwada daya kamar yadda raƙumi ke yi wato kaga raƙumi ne shi idan ya kafa kai baya saukewa sai ya bushe walakin nishrabu masna wa thulatha ku sha sau biyu ko sau uku wa sammu idza antum sharibtum ku yi bismillah lokacin da za ku sha ruwan wahmadu idza antum rafa'atum ku gode ma Allah ku ce alhamdulillah idan kun dauke kofin daga bakin ku rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun wannan hadisi da imamu tirmidhi ci hasanun malaman hadisi wadansu sun bai fanta shi ta fuskar riwayar amma ababen da ya nuna kamar na rashin sha a cikin numfashi daya ya riga ya gabata a hadisan baya وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى ان يتنفس في الاناء متفق عليه من ذا صلى الله عليه وسلم ياي هني اي نمفاشي a cikin kokon shan ruwa wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi ya'ani yutanaffas fi a cikin a za a yi numfashi wa an anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam utiya bi labanin qad shiba bi ma'in anas dan malik yace an zo wa manzo sallallahu alaihi wa sallama da madara wanda aka garwaya ta da ruwa shiba bi ma'in ma'ana an garwaya ta da ruwa ba madara ce tsantsa ba wa an yaminihi arabiyun ga wani mazaunin karkara a gefen sa na dama wa an yasarihi abubakar radiyallahu anhu a haguncinsa kuma ga abubakar waye fa falala tsakanin wancan mazaunin karkara da nawo sai da nawo ya kwala fa shariba sai manzo Allah ya sha ruwa thumma atal arabi da ya sha wannan nono sai miƙa wannan balaraban kauye da ke hagun ɗinsa wa qala yace al aymana fal aymana dama dama dama dama ayi ta bin dama har ya zagayo wato sai wannan ya nuna idan ka sha wani abin sha wanda ya rage kuma sauran jama'a na da bukata to kai da ka fara sha zaka ka bai wani daman ka ne shi kuma in ya gama bai wani damar shi kuma ya bai wani damansa har abin ya zagaye wato ba za ka bai wani hagun ɗinka ba ba za ka ba na saitinka ba malamai suka ce sai fa in ana zaune ne kamar haka sai na sai ka wallahi ina jin kishirwa sai ka tashi sai ka shiga sai ka ɗauko ruwa to idan ka zo ba maganin ka bai wani daman ka ni da na faɗi bukata ta ne za ka fara ba to ni kuma idan na sha daga nan wurin sai a fara daga dama na ina ba za fahimta tun da yanzu kowa ya yi ba wanda yanzu na da bukatar ruwa ni da nace ni kan ina ruwa sai ka tashi ka kawo to ka ganin gurin ba maganan ka kalli ina ne daman ka kai tsaye wanda yake yana da bukatar ne shi zaka ba قوله شيبا أي خلط أنجر ويأتي وعن سهل بن سعد رضي الله عنه دق سهل ابن سعد الساعدي الله تعالى دا غريشي anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama utiya bi sharabin manzo Allah sallallahu alaihi tabbata gare shi an kawo masa abin sha lafazin sharab na iya daukan kowane irin nau'in abin sha da ya halarta. lemon kwalba ne da amurde ne kunun zaki ne tsimi ne ko menene dai sharab fa shariba minhu ya sha wa an yaminihi gulamun a damansa ga wani yaro wa an yasarihi ashiyafun a hagun dinsa ga dattijai fa qala lil gulami sai manzo Allah ce da wannan yaro ata azanu li an uqti haula kin ka mi izini in bai waɗannan su fara ta kafin kai wannan ya nuna waye ku tantanta manzo Allah ya fara ba a lokacin yaron gashi shi a dama amma kuma a ga manya sai manzo Allah ya tallace shi kai izini in fara ba su kaga ya karsan yancin yara ke da suke addinin musulunci da daga shi ya zo a dama sai ya kasance manzo Allah ya tabbatar masa da kasancewarsa ya samu wannan wuri ata azanu li an utiha wala fa qala gulam sai yaron ya ce la wallahi wallahi ba zan hakura ba manzo Allah ba zan yi izini ba la usiru bi nasibi minka ahadan bayan da in fiti ta kaso na na wajenka da wani kai na nake so anan fatallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sai manzo Allah ya bika masa kofi a hannunsa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi to wannan ina jin wannan hadisin da ire ransa na imamu suyuti ya dauka yake magana akan ka'idar la isara fi sa'a ko kuma fi talab al fada'il kun san Allah ya yabi masu yin isari masu titi ta wani da bukatar su ina fata an fahimta kawo abinci ina da bukata kana da bukata in ce maka kai ka ci niyan hakura ko in ka ci ka rage mu a kawo ruwa ina da bukata kana da bukata in ce fara ta ne in sha to wannan isar kenan wa yunfiruna ala anfusihim wa law kana bihim afafafa suna fifita wani da abin da sama da kansu ko da sama da bukata a kansu to kaga wannan abin yabo ne amma banda babin da babin neman lada ba a isari wannan rige ake wa fi zalika balle wannan rige ake kaga yanzu a nan gurin in wani mutum ne kawai ya kawo ruwa wani mutum ba manzan Allah ba shi wannan ba za a ce wannan ana tabarruki da ragowar ruwansa ba to a nan gurin wannan yaro na iya cewa a abaiwa ne ko kai a yanzu aka kawo ruwa kana dama wanda ya fara sha ya miƙo maka sai ka ga wani baka ce ba komai abaiwa ne idan ka haka baka yi laifi ba saboda wannan babu wani tabarruki da ragowar ruwansa amma ragowar ruwan manzon Allah ko menene ana tabarruki da shi kaga wajen neman albarka ko to baka fifi da wani daga yake inda ake bukatar malamai sai ka wani wanda ya fi ka sanin addini wanda illiman ya rikice zai fi fahimtar liman ya yi kuskure gyara masa sama da kai sai ka sashi a wajen to wannan kayi ne dan wannan manufar amma a sauran ragowar wurare a sahun gaba ko a sahun na biyu wannan ba maganar ka fita ka ba wani shi ba rige ake wa zai riga wani yi a cikin ayyukan da shine la isara fi sa'at kaga akan yi isari ne fil umuri dunya fil umur ad-dunyawiyya amma ba cikin al-umur al-ukhrawiyya ba qawluhu tallahu ay wada'ahu da ya ce tallahu ya karkatar masa da wannan kofi ma'ana ya bashi kofin wa hadha gulam huwa ibn abbas radiyallahu anhuma wannan yaro kuwa shine abdullahi dan abbas Allah shi kare da gare shi babu karahati shurbi min famil qirbati wa nahwiha wa bayani annahu karahatu tanzihin lahara babin da yake magana akan karhancin shan ruwa daga bakin salka ko makamanciyar salka da kuma bayyana cewa wannan karhanci karhanci ne ba na haramci ba karhanci ne na a nesanci abin shi ya fi sama da a yi shi ai an san dai salka fata wadda ake jemewa a rika zuba ruwa don ajiye ruwa a ta da har irin motoci da ake shiga na katako dinan za ga ana sa ruwa a cikin salka din sun lokacin ruwa na wahala haka kuma dai ba famfuna sosai kuma tafiya ta nesa sai ya zama wajen tara ruwa ne to sukan yi amfani da ita wajen ajiye ruwa a gidajensu to kaga salka din wato makaruhi ne ka zo ka kunce bakin ta ka karkato ka sha ruwan sannan kamar ka daure sai dai ka ɗebo dona tunda idan ka karkata bakin ka sha kila ko wani datti ko wata kazanta ta tare da kai in wane ya wane ya wane ya sai ga an fata ruwa wanda zai zo daga baya sai rika kyamar sha to kar ku haramta wa wani sha shi yasa sai aka karanta haka eh eh da yace wa nahwi ba guga na fata ba zai iya shiga ciki ko ma ba gugar fata ba dukkan guga kan za ta ruwa ai zai fi ruwan mutum zai mutum to lokacin da mutum ya sha kaga zai rage sauran to wani kuma zai kyamaci wannan to shi yasa ba zai sha ba da shi kenan shi yasa ya ce wa nahwi عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن اختناف الاسقيه يعني ان تكسر افواهها wa yushraba minha sa'id abu sa'id al-khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi hani an ikhtinasil asqiyati kunce bakunan salka ya'ani an tuksara afwahuha a kunce bakunan salka wa yushraba minha a ce a sha ruwa daga bakin salkar a madadin a ɗebo ruwan da wani mazubi manzo Allah yayi hana haka نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يشرب من في السقاء أو الكربة da astiqa'i din da alkirbati dukkan su dai ana nufin salaka ko wani mazubin ruwa ko guga ma'ana dai dukkan ruwan da dukkan wani mazubin ruwa da ya fi karfin shan mutum daya to makaruhi ne ka zo ka ɗauka ka sha ka bar saura sai dai ka ɗiba da abin ɗiba in bai ishe ka ba ka sake ɗebowa a madadin ka kafa bakinka a cikin ka sha kuma ka bari ina fatan kun fahimta ne ya danganta ka dai idan ka ce kamar roba irin wannan ta swan wata kila ta yi kai kadai zaka ke shan kanka kila ta yi kuma ne bukata zai robar katuwa ce wani zai bukata mm-hmm. ba mamaki tana cikin sha wani ce ina ko sha'awar ruwan nan to ya haka ne bai kamata ka kafa bakin ka haka ka sha ba in ka san wani zai bukata ya kamata kana da kofi ka karkata ka zubo ka sha idan an jima ka sake karkata ka zubo ka sha wani zo sai da Allah na son ka san mishi shi ma ba bashi zaka yi kafa baki ba sai ka zuba masa cikin kofi ya sha kuma sai aji to wannan shine idan an yi an bi dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an bi dokoki na kiwon lafiya to amma zai da mutum ya haka sai a ce ya kai kankala da yawa kaga shi abin kuma cikin addinin musulunci sai wani ai ya kai kakala da yawa wai ruwa ma ba za a tsoma wani wani baki ba وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما an karɓo daga ummu sabit ita ce kabsha bintu sabit yar uwar hassan ibn sabit Allah shi kare da gare ta qalat dakhala alayya a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya shigo inda nake fa shariba min fi kirbatin mu'allaqatin sai ya sha ruwa daga bakin salka tana rataye qa'iman ya sha ruwan daga tsaye fa qumtu fiha fa qumtu ila fiha sai na je daidai bakin salkar fa qata'atuhu sai na yanke shi saboda bai ta yanke shi saboda bakin manzo Allah ya taba wajen bari ta rike wajen ta rinka tabarruki ne rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih wa inna ma qata'atha imam an-nawawi yace ta yanke daidai bakin salkar saboda me litahfaza mawdi'a fami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan ta rike wurin da bakin manzon Allah ya taba wata tabarraka bihi ta rinka tabarruki da shi wata sunuhu an al-ibtizali kuma ta tsare abin a wajen ta da ba zai salwanta ba wa hadal hadis wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya je ya sha ruwa daga bakin salka bayan duk a baya ya hana a sha mahmulun ala bayanil jawazi yana nuna cewa in an yi hakan ya halatta ba haramun akai ba wal hadithani sabiqani amma hadisai biyun da suka gabata kuwa li bayanil afdali wal akmali suna bayyana abin da yake fifiko abin da yake mafi kamala shine kar a sha daga bakin wallahu alam Allah ne mafi sani bari mu karanta wannan babin sai mu tsaya kan su babu karahatin nafki fi sharabi babin da yake magana akan karhancin busa fi sharabi cikin abin sha ka hura da bakinka haka cikin abin shan da zaka sha kamar idan abin shan mai zafi ne kuma mutum ya ɗauki koko a cikin ludayi ya hura ya hura sannan ya sha ko ya ɗauki kofi da zafi na shayi ya hura ya hura sannan ya ce zai sha wannan makaruhi ne an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha 'an an-nafkh fi shara abu sa'id al-khudri Allah shi kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi yayi hani dangane da busa a cikin abin sha fa qala rajulun sai wani mutum yace al-qazatu araha fil ina'i na ga wato wani hakukuwa kamar a cikin kofin shi yasa na hure da baki ya idan eh, idan na ga wani hakukuwa ko wata leda ko wani tsinke ko dai wani abin da mutum zai ga kazantarsa a ciki sai na hure da baki dan in fitar da shi fa fa qala ahrikha sai ce ko shi gani kanka hure da baki ka zubar da shi haka sai ka rike saura dan wani abu na iya fadawa wanda za ga ko wani tsumma ko wani abu dai wanda ke ba za ka isha da shi ba sai ka zubar daidai inda idan ya fita shi kenan sai ka sha amma kar ka busa da baki kala sai ya ce inni la arwa min nafasin wahid abu na biyu manzo Allah ni ba na iya koshi a numfashi daya kala fa abin qadaha antika ya idan zaka yi numfashi sama da ɗaya dama haka aka fi sai dai duk lokacin da zaka yi numfashin raba kofin da bakinka abin qadaha raba kofin an fika daga bakinka lokacin da zaka yi numfashi karka kai a ciki hadisun hasanun sahihun wa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha an yutanaffasa fil ina manzon Allah yayi hani ayi numfashi a cikin kofin shan ruwa aw yunfaqa fihi ko ayi busa a cikin sa rawahu tirmidhi wa qala hadisun hasanun sahih sai mu take sana abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya fi mu mai tambayar farko yana cewa ya halatta mutum ya ci abinci da yar kanin babansa to ai yar kanin babanka ba muharramar ka bace don zaka iya aurenta kai da ita wa da yar kani kuke da haka akwai aure a tsakanin kaga kenan ba muharrama bace ba gare ka da haka bai halatta ku ci abinci tare da ita ba amma kanwarka da yarka wannan za ku ci abinci tare sai wanda yake cewa shin ya mahalatta mutum yana shan ruwa yana cin abinci a iyakacin sani na ban san wani nasi da ya haramta haka ba kuma yana tambaya ne dangane da hukuncin cin abinci da cokali shi ma abin da za a iya cewa ja'izi ne tunda babu nassi da ya haramta amma ci da hannu ba tare da cokali ba ko mustahabbi kaga ya fi ci da cokali din ke cikin malamai akwai wanda suka karhanta cin abinci da cokali amma da idan mutum ya ci abinci da cokali ba haramun yi ba in ko ya ci da hannu to an fi son haka don ya fi nuna tawazu idan an kawo maka ruwa kana cikin sha sai wani ce sha ka bani shi kuma ba shi ne a daman ka ba yana hagun ɗinka ya za ka yi sai ka ce da shi annabi ya ce a baiwa na dama tun da har na fara sha to in na gama sha zan baiwa wanda yake dama na ne sai dai in shi ne ya ce to ya baka rabansa wato abin da dama cancantarsa ne shi ya kamata a baiwa ya ce ya bar maka to wannan ya yi itari ya halatta da yana ga kamar kafa bukata wannan ya ce mutum yana zaune a unguwarsa sai ya ga a yi wata bida'a sai ya tashi ya bar unguwar sai da aka kammala ya dawo yana da lada kwarai yana da lada gwargwadon kyakkyawan niyyarsa tunda Allah ce wai ya zara aikin da zina ya kodo na fi ayatina fa a'rid hun hatta ya kodo fi hadith na ghairi wa imma yunsiyannaka shaytan fala taqaudu ba da zikira ma alƙawamin zalimi idan ka ga waɗanda suke kutsa kai cikin ayoyinmu ma'ana cikin ababen da ayoyin alƙur'ani sun hana mutane na yi to ka kawar da kai ka tashi ka bar su kar ka dawo har sai sun bar wannan sun shiga cikin wani abin na daban wannan kuma yake cewa mutum da yake son aure to zai istikhara tun kafin ya ga wanda yake so ya aura ko kuma sai bayan ya ga wanda yake so ya aura din sannan ya istikhara ya ai bata zama istikhara ba idan ka yi tun kafin ma ga wanda zaka aura zama istikhara ba domin istikhara akan me kai kenan yanzu dai idan ba ga wanda kake so ba kawai kana son aure to yanzu istikara ka kana yi ne akan ka ya aure ko kar ka ya aure to kaga wannan ai babu istikara a cikin sa domin kowa san yin aure alkhairi ne a jumlace yin aure alkhairi ne amma auren wance kila ya zama alkhairi kila ya zama ba alkhairi ba amma shi auren karan kansa a shari'a menene alkhairi ne baka tsaya kai istikara dan yin aure sai dai dan auren wance nan ne istikara ke zuwa saboda haka sai ka tantance wanda kake gani kana so sannan sai kai istikara game da ita akwai nasi ingantacce wanda ya nuna cewa haramun ne yin sallah gaban liman abinda malamai ke dogaro da shi hadisin bin liman suka ce binsa yana nufin bansa fil af'al wal aqwal wa fi kulli shay ka bi liman cikin komai da komai duk wanda ya ganka da kai da limamunka to ya tabbatar liman ne a gaban ka kai kana bayansa sannan in an zo kabbara sai yayi kai in an zo ruku'i sai yayi kai in an zo sujada in an zo sallama komai tunda manzo Allah ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi wannan biyayya tare da liman din ba ta iya yiwa sai kana bayansa in ka wuce gabansa ka sa a wannan Allah kuma a aikace a duk shekarun da annabi yana sallah ba taba ganin ya yi sallah wani sahabi na gabansa ba yanzu idan mutum ya ya faru da abin da babu kenan shi yasa duk malamai suka tafi akan haka musamman malaman mazhabobi guda uku an fahimta ku wato mazhabin abu hanifa da na imam shafi da ahmad dan hanbal duk sun tafi akan haka mazhabin imam malik ne suka ce sai illa rura ta samu haka kuma shekul islam ibn tamiya ya bada fatawa in larura ta samu ta yadda ba waje a gaban liman dole a ba waje a bayan liman dole sai gabansa to wannan larura ce ba zaɓin ka bane ba amma matukar akwai waje a bayansa to bai halatta ba in kuma kai baka da sallah dan ka saba sallar annabi da safansa ni dai na faɗi larura da abin da zai ansa sunan larura kuma kaga ai ba sai na bayanin shi gaba ɗaya haka shekul islam ibn taymiya ya faɗa akwai nasi da hana shiga makawar tana takalmi kwarai akwai nasi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne kalara ya ga wani da zai shiga makabarta da takalmi ya ce ba sai shirya takalminsa to shi ma muka ce sai akwai larura kamar zafin rana mai tsanani ta yadda ba za ka iya juriya ba sai ka shigar takalmi saboda wannan ko akwai kaya da sauran ababen da su a yi cutar da kai amma in ba haka ba to sai mutum ya shirya takalmi dan bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wannan ya ce ya za a yi matata ta zama hada sunna sai ya sata a makaranta ahalin sunna kenan ko ba haka ka sata a makaranta ahalin sunna sannan ka sama mata tibir koda mai kyau kana ta kai mata kasar na sunna kuma kana mata tambayoyi da Allah ke ji kasar din nan zan muke tambaya daga baya da sauransu a haka a haka kana abin da kuma karka kai idan zaka fara kai mata kasar karka kai mata mai zafi tunda ita ba suna sunna bace ba ka kai mata mai sanyi sanyi wanda ba a zafi da yawa a ciki ana dai bayanin abubuwa haka da sauransu ko ba haka ba a hankali a hankali in ta iya karatu kuma kana ba ta littafi tana karantawa sannan kuma kana ware lokaci kuna yin hira da ita to a lokacin za ka rika cusa mata ra'ayin sunna din a hankali a hankali har ta gane ta fahimta yace ya za in zama salihin bawa yadda za ka yi kalmar salihin bawa na farko dai neman ilimin addinin musulunci na ɗaya daga cikin abin da ke taimaka mutum ya zama salihin bawa duk inda ake karatu ko na qur'ani ko na hadisi ko na fikihu na ɗaya daga cikin malaman da aka san su da bin tafarkin sunnar manzon Allah kana halarta to wannan zai taimaka maka sannan kuma abu na biyu duk abin da ka ji a wurin karatu don an faɗa kar ka ɗauke shi a matsayin tarihi ka ɗauka da kai ake in ka ji an ce manzan Allah ya ce kaza ka rika ji kamar dama manzan Allah ya yi magana ne dan kai kadai ta yadda idan baka yi ba ka saba masa baka kyauta ba to ka kana kokarin kana aiwatarwa kenan a aikace to zuwa karatu da aiwatar da abin da ake a wurin karatu a cikin aiki wannan zai taimaka ka zama salihin bawa sannan abu na uku sai ka zaɓi abokanai na gari idan kana da mashiriritan abokanai ka ga yadda za ka yi ka musanya su da abokanan kirki masu himma da kwazo in ka iya karatu yawan karance-karance na tarihin mutane na gari sirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma tariha-tarihan sahabbansa irin yadda suka karɓi musulunci a karan fari da gwagwarmayar da suka yi da mutanensu duk wannan yana taimaka mutum wajen ya zama salihin bawa sannan wani abu na gaba mai muhimmanci shine addu'a kana tashi cikin dare kana roƙon ubangiji ya shiryar da kai ya ƙara ma shari'a ɗoriya a kan tada. kana yawan maimaita addu'o'i da manzan Allah sallallahu ya koyar da mu waɗanda suke taimakawa wajen kasancewar mutum akan shari'a Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal-afaf wal-ghina kaga na akwai roƙon shari'a a ciki to wannan zai taimaka maka wajen zama salihin bawa sannan ya ce ya zan yi in samu zaman lafiya da matata dai tambayoyin mutum uku ne yadda za ka yi ka samu zaman lafiya da ita shine ka tafiyar da ita a shari'ance ba a al'adance ba kuma ka yi kokarin nuna mata duk abin da kika gani na kirki na ya miki to na fahimce shi ne karkashin dokokin Allah ne ke son in ɗabbaka don kar Allah ya kama ni da laifi na na tauye miki hakkinki to gudanar da ita a cikin wannan yana da amfani kwarai da gaske sannan kuma ka zanto mai tausayi a gare ta tunda yana daga cikin abinda rayuwar aure take ginuwa a kai soyayya da tausayi kamar yadda Allah ya nasanta haka cikin alkur'ani wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun to tausayi din yana da fa'ida sannan kuma ka rika yabanta lokacin da ta yi alkhairi kamar yadda ya kamata ka ja kunnen ta ka faɗakar da ita idan ta yi kuskure in za ka yi mata faɗa kai mata faɗa kai da ita kar kai mata faɗa a gaban yara ballantana kuma kai mata faɗa a gaban kishiyarta idan kana son matar ka ta dauki maganar ka ka daina mata faɗa a gaban kishiyarta idan ko kana mata faɗa a gaban kishiyarta wata rana za ta rama to ko ba daidai bane kuma ka rinka yi mata faɗa kuma a gaban ƴaƴanta kana hantararta takan ji kaskanci a irin wannan yanayin ta gwammace kai da ita a ɗaki kamare ta ko ka dake ta sama da ka faɗa mata bakar magana a gaban ɗanta ko a gaban kishiyarta to waɗansu duk ba sa lura da wannan wai wani sai ga cewa kamar wata dabara ce na ita ma watan din ta san in ta ta kona ga yadda za a yi ba ruwanta da wannan ka je kai da wannan wannan ba zai magance maka matsala kai dai kai da ita ka faɗa mata zai fi mata daɗi sama da wato yi mata a gaban mutane sannan ka gano abubuwan da take so ka rinka yi mata kuma ka faɗa mata abubuwan da take so kai ma ta rinka yi maka abubuwan da suna da yawa sai dai tunda baka san kowa ya yake a gidansa ba sai dai ka faɗa ba bai amma waɗanda dai suke su suke taimakawa wa alaikum salam wa rahmatullahi

sai ka nemi izinin abokanan cin abincinka ba wai wanda ya kawo abincin ba za ku ci abinci ko biyar wanda ya kawo mutum ɗaya ne dan ya maka izini sai ka ɗauki bibiyu kaga sauran fa an toye musu haƙƙin su kenan da haka sai in su duka sun amince in su duka sun amince shi kenan ba biya wani ya mace ba wai mutum ɗaya daga cikin su ba na'am ya halatta ko ka takaita ko ka kara amma duk da hadisi ɗaya ne ƙwarai da gaske ba alkhairi ne ba yana yawa alkhairi kan yanzu sallama ko sau nawa ka ga mutum ai sallama ta farko ba ta wadatarwa idan kun sake gamuwa sai sahabban manzo Allah mutum na tafiya shi da dan uwansa haka in yanzu muna tafiya ni da wannan malamin muna cikin tafiya sai wata bishiya ta shiga tsakiyar mu ni na guda manta ce ba gudun ta muka haka sai dai ya cewa da ya assalamu alaikum bukhari ya rawaito wannan cikin al'adabar bukhar to wannan ya fa abin mamaki ko kuma wannan naka na kashi da gida ka fito kashi da ka fito saboda alkhairin da ke cikin sallama ba sa ce da ita bishiya ba za ta shiga tsakiyar sosai wani ya karewa wani sallama

ai kamata yi in ka san almajirin na da kaso cikin abincin nan naka kayi niyya ko dai ka kira wasu ku ci tare ko ka kira wasu ka ɗaiba masa a kwano ka bashi yayi tafiya sa ko ku cinye sauran kayan amma barin sai mun ci mun rage sannan mu miƙa masa ai al'ada ce ba wai koro addini ce haka ba dan a lokacin akwai bambanci fa tsakanin wanda aka kawo abincin an ajiye sai ga mabukaci ya zo aka ci gaba da ci sai da aka yi saura aka bashi da kuma wanda ana ganin mabukaci aka ce wanke hannunka zo wuce tare ko kuma kawo kwanan kamfatan ma ya kawo a kamfatan masa aka bashi aka ci wannan fa ya bi ladan dan lokacin kai ma kana da buƙatar abincin amma ka ɗiba amma bayan ka koshi wannan ragowar kana da buƙatar sa to shi ko falalar na cikin bayarwa lokacin da kake so wai tsayyamuna ta'ama ala hubbi kaga lokacin kana son abin amma bayan ka riga ka gama kai ma ya zama maka kaya koma da shi gida ma aiki ne sai dai kawai mu yadda muke abubuwan mu ne idan ka tashi gyara su sai ka ta inda za ka faro su sai ka ta inda za ka faro su su a dacan har yanzu kuma a waɗansu wurare na duniya wato mutum yakan ji nauyi da kaskanci yau ya zo a bashi gobe ya zo a bashi amma mu mutum zai iya shekara goma kullum ya zo a bashi baya jin wani kaskanci kuma gani yake ma wannan ɗin ita kanta wata sana'a ce wadda ya kamata a mutu a kai falalaci turawan cd ake cewa ko eh. larabawan cd ne ko ba turawa to to kaga so ba can ba haka bane ba mutum yakan so yau idan an bashi ya zanto gobe shi ma fata ke ba wani yakan ji kaskanci a ce kullum sai ya karba to in mutum na da wannan zuciyar to shine amfanin zo mu ci tare ba yanzu wa zai kirawo irin almajirai wanda zai ganshi dukun dukun ya ji cewa zo mu ci tare a wannan ba wani zuhudu bane ko gudun duniya sai kaje ka dauki wata cutar amma in a tsaf mutum yake mai kamala zo mu ci tare wanke sa aka ci tare wannan abu ne na falala abu ne wanda ya kamata amma in kai wannan yau sau ɗaya kai wannan sau biyu gobe gidanka sai ya cika to kuma har sai mutane sun kure ka wanda yake da halin ya ci nashi ma sai ce akwai kwana banza a can sai mayar da sa aljihu ya je ya ci banza to wannan kuwa rashin wayewa ne a addinance ke kawo haka idan mutum ya waye a addinance ba zai zama mai haka ba zai zama mai haka Allah ka da ba waɗannan da su ne tambayoyin da ke hannu kuma ina ga lokaci ya riga ya yi sai darasi na gaba kenan idan Allah ya yi mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha